Kotun ƙasar jamhuriyar Kamaru ta yanke wa mutanen da aka kama su suna da hannu dumu-dumu cikin matsalar Boko Haram su ɗari da tara hukuncin ɗaurin rai da rai a jihar Arewa mai nisa. Wannan al'amari dai ya kawo kace na ce a tsakanin al'umman ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Na tambayi barista Umaru Mala ko wannan shari'an da aka yanke wa waɗannan bayan Allah ya dace kuwa? Malam wala zan zanga maka shine wato a matsayina lauya wannan shari'a dai gaskiya bai dace ba saboda an taka doka kai amara cewa wato kowanne daga cikin su ya kamata ya samu mutum da zai ainihin game da wato za ba shi loya ne wanda zai ainihin tafi kotu da shi kuma ya ainihin taimaka masa wato game da al'umma. Malam Bala Ayuba dan kungiyan kwato hakkin bil'adama ne. Wannan hukunci da gwamnatin Kamaru ta dauka akan mutane sama da ɗari da aka kama akan maganan Boko Haram mu ba mu je dadi ba saboda daga cikin waɗannan mutane da akwai akwai waɗanda ba su san kan maganan ba amma an kama su ya kamata gwamnatin kamaru ta yi binciken a kan waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya domin ba kowanne ba ne daga cikinsu yake nan a cikin boko haram sa'ad abdullahi ɗan jarida ne wanda yanzu haka gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta cafke abokin aikinsa na jihar arewa mai nisa ana tuhumansa da hannu cikin matsalar boko haram kasan kwanakin baya wato an yi an kai shugaban hoto da sabo kuma amma amma har ila yau da ba yanke mai shari'a ba shi ko ba haka ba domin shi sa metro cungon har ila yau da yana cikin wato ganarwa waɗannan wannan gwamnati wayar da kawunan su kan abin da bai dace ba ga shari'ar ƙasar kamaru doka kasar kamaru ta ce idan aka kama mutum gashi yana rike da waɗannan 'yan ta'addancin yana tare da su yana akwai yadda za a yi a gane cewa ga suna. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. faru